Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyin na tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Litinin 1 ga watan Mayu. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matsalolin yaƙi tsakanin bangarorin soji a sudan shi wato shine ya ɗauke hankalin bikin ranar ma'aikata ta wannan shekara a jamhuriyar Nijar. za mu kawo muku tattaunawa da tsohon kwamishinan hukumar zaɓe ta inec a jihar adamawa barista hudu ya nusa ari wanda yanzu haka jami'an tsaro ke neman sabisa zargin bayyana sakamakon zaɓe na bogi a zaɓen gwamnan jihar ta adamawa Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan bukatun Najeriya bayan kammala babban zaben shekara ta 2023. Muna kuma tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Dama an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita. Yarjejeniyar ta buƙaci bangarorin su ba mutane damar fita daga yankin lafiya kuma su buɗe hanyar da ƙasar za ta iya samun agajin jan ƙai amma aka ci gaba da faɗan. kowane bangare dai ya zargi ɗayan da laifin saba yarjejeniyar a yau litinin babbar daraktar hukumar abinci ta duniya cindy mccain a cikin wata sanarwa ta faɗi cewa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗage dakatar da ayyuka na wani ɗan lokaci da ta yi bayan mutuwar jami'an ta uku ranar sha biyar ga watan afrilu ta ce ana sa ran jihohin gadarif jazira kasala da kuma white nile za su kasance wuraren rabon abinci cikin kwanaki masu zuwa don ba da agajin gaggawa ga mutane da yawa da ke matukar bukata a yanzu. Rashi ta harba makamai masu linzami guda sha takwas a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin. Ukraine ta ce ta dakila sha biyar daga cikinsu. Rahotannin farko da aka samu daga Kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rai ba a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Haka kuma a cikin dare, Rasha ta kai harin makami mai linzami a kan birnin Pavlohar da ke gabashin Ukraine ɗin. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa an harba makamai masu linzami guda bakwai a kan birnin, amma an kakkaɓo wasu daga cikinsu. Shi kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce mutane 34 ciki har da yara guda biyar su ne suka jakata sakamakon harin ta sama. Rasha ta girke manyan na'urorin kariyar makamai da ba a taba gani ba a duniya cikin shekaru da dama a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Litinin a bayanan da take fidda kullum game da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba ne a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan da aka mamaye a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasɗinu. Wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin tun daga shekarar da ta wuce. Nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan Isra'ila wacce ke kai hare-hare cikin dare a garuruwa da ƙauyuka da ke yamma da kogin Jordan wani mataki da ta ce na dakile 'yan ta'adda ne. Falasɗinawa da yawa ne barin wuta Isra'ila ya kashe a wannan shekarar kuma an kashe mutane sha tara a hare-haren da Falasdinawa suka kai kan Isra'ila a lokacin. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta ce shekarun matashin sha bakwai, kuma sunansa Jibril Allada. Ta ƙara da cewa wasu su uku kuma sun samu munanan raunuka sakamakon faɗan da ya ɓarke a sansanin 'yan gudun hijirar Akabat Jabar da ke kusa da birnin Jericho a gabar tekun da ke yamma da kogin Jordan. Likitoci da suka kware a fannin cututtuka a kasar Kenya sun fara gudanar da bincike a akan gawarwaki sama da ɗari na mabiya wata kungiya asiri ta addini da suka mutu wato da suka mutu da yunwa bisa imanin cewa yin hakan zai sada su da Ubangiji. Jami'ai sun gano gawarwakin ne da aka binne a cikin wasu ramuka marasa zurfi a dajin Shakahola na Kenya. An samu mutane kalilan a raye amma suka mutu akan hanyar zuwa asibiti. ya zuwa yanzu dai yara ne suka fi yawa a cikin gawarwakin da aka gano a cewar hukumomi paul mckenzie thange wani tsohon direban tasi shi ne ya kafa kungiyar a ƙarƙashin inuwar addinin krista yanzu haka yana hannun jami'an tsaro kuma rahotanni sun ce ya ƙi karɓar abinci da ruwa. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Yau ne ake bikin ranar ma'aikata a kasashe daban-daban na duniya. A jamhuriyar Nijar yakin da ake gwabzawa a ƙasar Sudan. tare da wasu matsaloli da ma'aikata ke fuskanta su ne suka ja hankalin bikin na bana tamar abari ta kuma na da rahoto daga damagaram. haɗakar ƙungiyoyin ma'aikatan ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta wa magabata kamar yadda aka saba a kowane lokaci daga bakin magatakarda na gungun ƙungiyoyin ma'aikatan kulbali abdurrahman kiran da muka fara yi na gwamnatocin duniya ne ma gaba ɗaya na wannan tashi hankalilika da adakwai a kasashen waje kamar su ikiran su sudan a yi kokari a tsaida su tunda tashi hankalilika ne wanda sun kawo matsaloli a rayukan ma'aikata in muka komo a nan cikin nijiyar akwai matsala ta tsaro wadda su difa da hawa ina ne inda aka wuraren an rihe lakwaloli likitoci ma'aikata wasu da su da iyalinsu ba san cika halin da suke ciki ba da cewa lamu gwamnati ta ɗauki ƙwaƙwaran matakai na wannan abu ya samu ya wuce ma'aikata samu kwanciyar hankali duka a cikin ƙasa ta Nijar. Sai matsala dai ta ta da magarau da kula ake yada ita ce ta matsalar ruwa da wuta wanda muka ce mahukunta ya kamata su gaugauta warware wannan matsalolin kusa bangaren tsarin lakwal lalle ba a samu kucece kucece da yawa ba me kurakure kamar na sa siyasa na dan eh, uwanci na ta wasu da wasu mu ma'aikata muka ce to a tsaye da wannan a bangaren tsarin likita ma'aikatan da aka baku manyan likitoci na ko'ina ku kula da su kowa ku sa shi aiki inda ya iya ya yi abin da ya iya sai yanzu cikin wannan lokacin zahi da wannan irin matsala ta meningitis shi ma mun ce ma hukunta a ta ɗauka matakai yadda za a samu a tsaida ta gaba ɗaya. sai dai wata babbar matsala da aka fuskanta a wannan biki na bana kauracewa da kungiyar likitoci wato cizas wadda kuma ke cikin uwar kungiya ta cdtn ta yi saboda a cewarsu ba a musu daidai ba kamar yadda muhammad sani magaji magatakardar na suzas ya bayyana abin da ya samu kaurace tun biyu wannan da aka yi na coordination state da yan zanda wanda bamu yarda ba da shi tunda ba zabe bane ba kai gani mun kai kamar an sa siyasa ba yawa abinda mu za ba a tila samu a ce shi za zamu shi yasa muka daure ce ma wannan bitu muka nan muna nan yanzu yana ce muna conference da militan mu masu goyon ba mu duka shi kuwa a nashi waje Muhammad Hassan jagora na hadakar kungiyoyin ta CNT ya ce duk da matsalolin da ake fuskanta an samu ci gaba akwai babban ci gaba kun san da akasari eh, central sandikal daban-daban suke defile ko anan da magaram wannan gama anan da magaram sai muka yi haɗin gwiwa gaba ɗaya central sandikal aka ce babu kura ba buri a zo a gamu a yi tafiya gaba daya in ma ɗaya ne zan yi gaba ɗaya mu duka santalar ba irin na da ba kowa yi nashi ɗaya ne zan yi. Shi kuwa gwamnan jihar da magaran Lawali Madugu da ya jagoranci bikin wanda kuma aka gabatarwa da waɗannan matsaloli ya ɗaukarwa ma'aikatan alkawarin duba matsalolin da suka gabatar musamman ma matsalar ruwan sha da tafi addabar jama'a da kuma su kansu ma'aikatan. Matsalar ruwa tana garin da magaram lalle eh, monsieur kulibali ya yi zancen to abin da za ni ku albishiri ne ga halin yanzu komi ya zo daidai cikin yan watanni ba masu yawa ba za a zo a fara aiki wanda za a yi abin da ake ce ma naram de wanda zai bada damar kib dubu goma na ruwa wanda muke bukata allah da ikon shi in kun lura satin gade wuce minister na hydraulic wanda ya zo ba mu albashirin cewa wannan eh, karamci da ya yi muna eh, za a zuwa a cikin wannan gurbi. An jiya an gabana Barma Usaini Ahmadu Chombe wanda ya riki kungiyoyin ma'aikatu a shekarun baya wanda kuma aka karrama a wannan biki kiraye ga ma'aikatan da su yi kokari su haɗa kansu da shandi kala ɗaya ce central ke yanzu kuma central ta kai goma sha yana ya kamata su gama kai mun roƙe su su gama kai su tambayi yancin su da kwanci hankali da neman a zamana lafiya sai kaga an same shi ga kuma abin da wasu da suka halarci bikin ke cewa metra bu komi ba a farin ciki abin ya huce farin ciki tunda an kwambi ba yi ta ba kuma ga shi yau kin ga wannan guri insha Allah da yaran mu wanda a yanzu sai wannan gamin suka taba ganin ta Hajiya Suwaiba Abdul Karim farin ciki na guda ne cibiyoyin kungiyoyi ba gaba ɗayan su sun gama anan mun haɗi duka a wuri guda kuma ga manya cikin haɗin kai sunana Mansur Musa muna ma magabata godiya vraiment a yanda suka yi tsaye akan wannan sallah vraiment alhamdulillah Tamar Abari murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar A gaida tamar abari. To a Najeriya rahotanni na bayyana cewa tsohon kwamishinan hukumar zaɓe ta INEC a jihar Adamawa wanda ya bayyana sakamakon farko na zaɓen gwamnan jihar da hukumar zaɓen ƙasa ta yi watsi da shi wato barista hudu ya nusa are ya yanke shawarar miƙa kansa ga jami'an tsaro bayan da aka shiga farautarsa tare da zimmar hukunta shi bisa tuhumar ayyana sakamakon zaɓe na gwamnan jihar ba bisa ƙa'ida ba. gabanin wannan wakilin mu lado salisu garba ya tattauna da shi kan wannan dambarwa Yawa to ranka yadda barka da warhaka. Barka malam Lado. Yawa to ranka yadda barisa na ainihin hudu Yunusa Ari wadda ya zamanto ma dauka tsohon kwamishinar zaɓe a jihar Adamawa. Abubuwa sun ta eh, faruwa a nan jihar. Shin <laughs> yaya abubuwan ne suka faru ne? Menene ya faru har aka yi irin waɗannan abubuwa duba da cewa ana zaune kawai aka ji ka karfe takwas haka da saura ka je ka sanar da cewa ga wadda ta ci zaɓe kuma akwai sauran ƙananan hukumomi goma wadda ba ida kawo su ba ba mu labari mana ya aka yi haka ya faru to tsaro kasan abin da ya faru a an zo an fara ana zaɓe sai aka sai wayansu kwamishiyoyin suka zo sai suka je sai dai na dakata a gefe na na dakata za su ci da aiki to muke to ko wani ni kam ko akwai wani laifi ne da aka yi suka ce ba laifi da aka ce ba laifi sai ce to tun da yake ba laifi mun gashi mun je mun kewaye wajen zaben nan su wani kwamishinon kwamishoni na guda biyu hmm. an je an gama muka dawo a'a wa'annan suna da mutane wanda za su zo su yi zaɓe haka ce za su zo sun zo da mutane wanda su za su tattaro zaɓe masu mun yi da mun gama shiri mun gama shirin wa'annan mutane za su zo su yi za su yi aiki. Mm, wato wato eh, eh, barista eh, da farko ka ce sai wasu suka zo suka ce su ne za su ci gaba da aikin zabe kamar su waye kuma daga ina suka fito. na ce maka kwamishinoni guda biyu da suka zo daga abuja. Mm-hmm. suka ce su za su taɓa za su shiga su ne za su yi aikin wannan zabe. da shi kenan tun da mun riga mun kwana da kwanaki mun gama shirin mu aiki. shi ne sai na ce a'a to ai haka din sai suka ce sai dai in in koma gefe su yi zaɓe na aka ah, in ai na yi laifi ne sai a gaya mu sai a gaya mun saboda me ya faru to muna nan dai muna nan dai ana ci gaba da shirin yin zaɓe sai muka samu takarda daga shi kwamishina a police da yace akwai akwai sha'anin tsaro wanda ke kamata a kai kayayyakin nan ranar ranar juma'a ba bari sai ranar asabar. Eh, wannan kafin a fara kafin a fara. eh kafin a fara ba. eh saboda sha'anin tsaro sai nake to in haka ne kuma shi mana takarda aka rubuta takarda muka karɓi takarda ma karanta su ma karanta to ana nan ana nan sai aka lokacin muka muka dawo an zo an zo wajen kuriya an zo za a fara za a fara tare karɓan sakamakon zaɓe domin zanna to shi ne suka ce ke zan koma sai na yi abin nan na samu aka yi mitin ba da ni ba To masu saurare ba iyakar tattaunawar kenan ba sai dai a kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta ya a akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. da wakilin musa ni sha'abu malumfashi ya muna tsokaci kan bukatun da ke gaban najeriya bayan kammala babban zaben shekara ta 2023 A Najeriya bayan da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kammala aikinta, gwamnatin tarayya tare da na jihohi sun da kofa ka'in da na'in wajen shirye-shiryen rantsar da shugaban ƙasa da mataimakinsa gwamnoni da nasa mataimakan. Gefe guda kuma ƙwararru suna ta ƙoƙarin lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin da suka hana ruwa gudu a cikin ƙasar don kowa ya amfana. Hakan ya sanya ne tuntuɓi Aminu Ibrahim ƙwararren masanin tattalin arziki don jin ina za mu samu mafita. na farko dai maganar tattalin arziki na najeriya abubuwan ya taɓarɓare fiye da yadda ake zato in ka duba report na kwanan nan wanda bankin duniya ta fitar ta nuna cewar a duk naira ɗari da zai shigo cikin gwamnati wanda gwamnati za ta samu a matsayin kuɗin shiga kusan naira casa'in da shida yana zuwa ne a wurin biyan bashi saboda bashin da najeriya ta ci yanzu a ɗan wannan lokaci an yi kiyasi bashin kasashen waje kawai yana kamar ah, naira tiriliyan 47 in ka hada wannan da bashin da yake cikin gida na 'yan kwangila da sauran basussukan da ake bi gwamnatin tarayya ya zarta naira tiriliyan 70 abin da ake bin najeriya ke na farko kenan na biyu kuma maganan bunƙasan tattalin arziki ba zai yiwu ba wurin da ba zaman lafiya saboda duk ƙasashen duniya suna dogaro ne da abin da yake shigo masu daga wasu ƙasashe mutane suke kawo kudadensu abin da ake ce ma direct foreign investment a turanci saka jari daga wasu kasashe to ba wanda zai ɗauko kuɗinsa ya kawo wurin da ba zaman lafiya samun ma ya fitar da uwar kuɗinsa ballantana riba kwanan nan in ka duba an samu matsala tsakanin airlines na duniya da gwamnatin tarayya jiragen sama na kasashen duniya suka ce to su za su daina zuwa najeriya saboda kudadensu da aka biya su a naira a nan ba su iya fitar da shi su koma da shi kasashensu sai da aka yi ta shige da fice kafin a samu a daidaita wannan al'amurori so wayannan abubuwan biyu na farko rashin zaman lafiya yanzu bashi ya yi ma najeriya katutu na uku kuma wanda ake fuskanta shine zai ƙara rugusa al'amurorin tattalin arzikin najeriya kusan gabaki ɗaya saboda yanzu wannan gwamnatin da za ta shigo tun farko shi a shugaban da aka zaba ya faɗa cewa zai janye tallafi da ake baya wa ta ɓangaren man fetur to in gwamnati ta janye wannan tallafin da take badawa dama ya lafiyar kura ballantana kuma mun shiga wannan hali domin in gwamnati ta janye tallafi ana hasashen kowane lita na mai fetur zai kama daga naira ɗari bakwai ne zuwa naira ɗari bakwai da hamsin kuma already tuni sun riga sun yanke hukuncin za su janye wannan tallafi har sun je sun karɓo bashi daga bankin duniya na dala miliyan 800 hmm? wanda za a yi amfani da shi a tallafa ma ma'aikatan gwamnati tuni yanzu daga wannan watan ana tunani ma'aikatan gwamnati za su samu ƙarin kashe arba'in a albashinsu ma'aikatan gwamnati mutum nawa ne daga federal government da jihohi da gwamnatin jihohi da na kananan hukumomi duka in ka tattara su kasan gabaki daya sun kai mutum miliyan 20 ne to muna da sama da mutum miliyan 200 a kasan nan to su sauran wayannan miliyan 180 su kuma wani tallafi gwamnati za ta basu kuma wayannan mutane su kiske ke aiki su gwamnati take samun haraji da sauransu to an karya su ya za a yi a ci gaba na hudu kuma barna da ake yi a gudanar da gwamnati dole fa sai gwamnatin da za ta shigo nan lalle a dubi wannan matsaloli zan baka misali hmm. yanzu in ka duba gwamnoni ka duba ka tsaya kawai a gefen hanya in gwamna zai tafiya za ka ga a cikin tawagarsa ba za ka gaza motoci goma sha biyar ba mafi karanci motoci goma sha biyar akwai na 'yan sanda guda uku suna gaba 'yan sanda da security guda uku suna baya ga motan 'yan jarida ga motan ambulance ga motan sss ga na protocol da sauransu in zai kwana za a ba wa alamar shi kuma kowa sai an cire mashi kuɗinsa kafin a tafi. to yanzu ina mafita tukunna. to mafita na farko dole a rage kuɗaɗe yadda ake gudanar da gwamnati dole gwamnati ta samo mafita yadda za a farfado da masana'o'in maganar noma da ake yi shi kan dole ne fa da gaske za a fuskance shi saboda yanzu mutum ba zai je gona ina da gona shekara da uku bai iya zuwa ba saboda shi mai angon ya ce karka rika zuwa gonan nan to dole na hakura da noma saboda rashin tsaro kana iya zuwa a ɗauke ka to abin da zaka noma sai an yi ciko kafin a karɓo ka daga to dole gwamnati ta duba matsalar tsaro in nan da gaske dole gwamnati ta farfado da masana'antunmu na uku kuma maganar noma nan dole gwamnati ta fito a samu mafita da gaske na hudu kuma dole gwamnati ta rage kudaden da ake gudanar da gwamnati ita kanta sannan na biyar muhimmi shi ma shine dole a ba mutane ilimi don yawancin irin matsalar rashin tsaro in nan akwai talaucin kuma akwai rashin ilimi Yana abubuwa guda biyar shine gwamnati in dai aka yi ana tunanin insha Allah za a iya samun sauki Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki kamar yadda bayani ya gabata shin ta yaya za a bi a yi gyara a harkar siyasar ƙasar nan ta najeriya hakan ya sanya na tuntubi dr el harun ƙwararren masanin kimiyyar siyasa to gyara yana daga tsara jam'iyyar siyasa ne hmm. yadda aka tsara jam'iyyar da yadda ake ɗaukan jami'an jam'iyyu yadda ake tsara jam'iyyar siyasa ana tsara su ne bisa son rai bisa son zuciya ba hmm. a kan kishin ƙasa ba da kuma kishin jama'a yana ɗaya daga cikin ayyukan jam'iyyar siyasa ta shirya tarurrukan waya da kan jama'a A kan matsaloli daban-daban da ke fuskantar jama'a da ƙasa baki ɗaya ba wata jam'iyyar siyasa a najeriya da take wannan aiki. a ce yau ga jam'iyyar siyasa ta shirya taro a kan matsalan kasafin kuɗi ko a kan matsalan tsaro ko a kan matsalan satan kuɗin da ake ta kira membobinta ta kira 'yan ƙasa a yi taro a wayar da kan jama'a a kira 'yan jaridu a sanar maduniya sai an zo an fara wannan taron tukuna kuma ba za a iya yin haka ba sai an samu waɗanda suka san me matsalan ƙasan ya za a cinkari matsalan ƙasan bilhassali ma idan wani ya zo suka fahimci ya san abin da yake yi ta hanyar baƙaƙen maganganu za a rika saƙa mashi a kore shi na je tarurruka daban-daban da zaran na fara kawo bayanai sai a ce ai siyasa ba na 'yan boko ba ne sai mun fahimci wannan matsalan tukuna mm. sannan mu gano ya za mu fuskanci matsalan kasan masana dubarun raya kasashe sun ce gwamnati ko shugabanni ba za su iya fitar da wata hanya da za su tunkari matsalan kasa ba sai sun kirawo jama'ar da abin ya shafa an zauna da su an tattauna cewa to me matsalolin su faɗa matsalolin sai shugabanni su to ga hanyoyin da muke so mu yi warware ba zance ne wani ya zauna a fadar mulki ba ya ce zai maku kwalta ko kuma zai maku dam daga karshe ya zama wuri ya zama karya ya zama damfara kai shugaban karamin hukuma wata matsala ne ta kai ma gwamnati a kira mutum abuja kai da ka je abuja ka wuce mu wata matsala ta kai wata matsala gwamnati ta tunkaro ce za ta warware mana ka ba mu labari mu kuma ga matsalolinmu to idan aka samu wannan dandalin to ta haka za mu fahimci juna mu gano matsalolin mu tsara hanyar da za mu warware yanzu ka ga wani rudu da aka shirya wai constituency allowance a ba dan majalisa kudan kuɗi ya je ya haɗa baki da 'yan kwangila a shi kuɗin a bar mutane suna fama da wutar lantarki fama da ruwan sha da 'yan bindiga a tarwatsa jama'a in ba mun zauna mun yi wannan dandalin batu haka za mu kai yi ta koma ba. to amma za ka ga cewa 'yan siyasa sun fito da kuɗi sun kashe su kuma mutane suna da wannan al'amari nasu ai ba zan ba da kuri'a ta ba sai an yi min abu kaza da abu kaza shin ya za a yi a magance wannan a samu masana a samu limani, a samu fada za su zama fitila ga jama'ansu za su nuna musu cewa ga matsaloli da yadda ake ba zance a baka taliya ba ne ko a baki a tamfa sai an wayar da kan jama'a sun gano abubuwan to in ba an yi haka ba to ba inda za mu iyayen kasafa kamar su sarakuna don a yaudari jama'a ai aka tsara aka ce shi sarki uban al'umma ne hmm. saboda ka bai cikin shugabanci ai inda aka samu matsala kenan Babu shakka wayar da kan jama'a shine hanya ɗaya tilo bisa turbar jam'iyyun siyasa su tara magoya ba su da kuma al'umma ƙasa don tattauna abubuwa kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba a duniya suke yi da waɗanda suke wakiltar su a majalisar ƙasa da na jihohi. Sanshayin Malumfashi, murya Amurka. daga Katsina a Najeriya. Tumadalla a gaida tsini Lokaci ya yi kuma da zamu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF na cikin damuwa kan rashin samun shahararren matashin dan kwallon kafar Chelsea Kane Chukwumeka wanda ke shirin mika kansa ga kasar Austria wato kasar haihuwarsa. Najeriya ta yi farautar samun dan wasan dan asalin kabilar Ibo da iyayensa 'yan Najeriya suka haife shi a Austria. Kana daga bisani aka koma da shi a Ingila inda ya girma. To sai dai duk da sha'awar da Najeriya ta nuna kan matashin dan wasan mai shekaru goma sha tara rahotanni sun bayyana cewa ya fi son buga kwallo wa kasar ingila ko austria a maimakon kasar iyayensa ta najeriya tsawon shekaru kenan da najeriya take ta rasa samun zaratan 'yan wasa da ke da alaka da ita sakamakon wasu matsaloli da suka dabaibaye hukumomi da kuma bangaren na kwallon kafa a kasar a lokacin tsohon shugaban hukumar ta nff amaju phoenix ya yi ta kokarin shawo kan dan wasan arsenal bukayo saka da na chelsea fikayo tomori domin su bugawa kasar tasu ta asali wasa to amma duk suka yi fatali da bukatar tashi a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar kwallon kafar psg ta ƙasar faransa ta soma farautar wasu 'yan wasan ƙungiyar super eagles ta nigeria da ke ƙasashen turai na baya bayan nan dai shine ɗan wasan gaba florent balogun na ƙungiyar arsenal da yanzu haka yake zama aro a ƙungiyar rams tun da farko an ruwaito cewa ƙungiyar ta psg ta zuba komar farautar shahararren dan wasan gaba na kungiyar napoli victor osimhen inda ta shiga layin fafutukar samun sa tare da wasu kungiyoyi kamar chelsea da bayern munich da manchester united kungiyar kwallon ta psg dai ta daɗe tana ɗaukar matakai da tsare-tsaren ganin ta sami lashe gasar zakarun turai lamarin da ya sa a can baya ta zuba makudan kuɗaɗe wajen sayan zaratan 'yan wasa kamar lionel messi da nema da kuma kylian mbappe rahotanni na nuni da cewa yanzu haka kungiyar ta karkata kan samun waɗannan 'yan wasan biyu da take ganin za su iya taimaka mata sosai a ƙudurin da take da shi na lashe manyan gasanni. A Yangila kuma mai horar da kungiyar kwallon kafar Roma ta ƙasar Italiya Jose Mourinho ya yi watsi da ta yin da aka yi masa na komawa tsohuwar ƙungiyarsa ta Chelsea. Rahotanni na bayyana cewa Chelsea da yanzu haka ke faman tata ta ba tare da tsayayyen koci na dindindin ba. Ta soma tunanin tunkarar Mourinho domin soma tattauna yiwuwar komawarsa a can. to sai dai kuma an ruwaito cewa Mourinho ya bayyana zaɓin ci gaba da zamansa a Roma maimakon komawa tsohuwar kungiyar tashi ta Chelsea. Chelsea din a karkashin sabon mamallakin ta Todd Boehly tana neman tsayayyen kocin da zai maye gurbin Frank Lampard wanda ke aikin riƙon ƙwarya tun bayan da aka sallami Graham Potter. Wasu rahotanni kuma na cewa yanzu haka kungiyar na kokarin cimma matsaya da tsohon kocin PSG da Tottenham Mauricio Pochettino domin komawarsa Chelsea din. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaice bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Dama an cima yarjejeniyar tsagaita wuta amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita. yarjejeniyar ta bukaci bangarorin su ba mutane damar fita daga yankin da ake faɗan lafiya kuma su buɗe hanyar da ƙasar za ta iya samun agajin jin ƙai amma aka ci gaba da faɗan kowane bangare dai ya zargi ɗayan da laifin saba yarjejeniyar rasha ta harba makamai masu linzami guda goma sha takwas a babban birnin ukraine da safiyar yau litinin ukraine ta ce ta dakile sha biyar daga cikinsu rahotannin farko da aka samu daga kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rayuka ba a cewar kamfanin dillancin labaran ap Haka kuma a cikin dare, Rasha ta kai harin makami mai linzami a kan birnin Pavlohar da ke gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa an harba makamai masu linzami guda bakwai a kan birnin, amma an kakkaɓo wasu daga cikinsu. Shi kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce mutane 34 ciki har da yara biyar suka jikkata sakamakon harin ta sama. A yau Litinin sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba Falasɗini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan da aka mamaye a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasɗinu. Wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin tun bara. Nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan Isra'ila wacce ke kai hare-hare cikin dare a garuruwan da ke yamma da kogin Jordan. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye kafin nan maryam muna marhabin da sabuwar ma'aikaciyar sashen hausa hawa sharif wacce ta shigo yau daga najeriya muna kuma fatan allah ya yi jagora yanzu kan madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta wato hada sautin ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu ta yanzu zainab abdulrahman ne murtala faruk sanyin na nake muku fata alkhairi ma'assalam.